Show! An baiwa jami'an sojin shawara da su tabbatar sun yi aiki da rantsuwar da suka karba na kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Buratai ya kara da cewa jami'an sojin an ba su horo na musamman domin gudanar da aiki tare da fatan al'ummar yankin za su bayar da tasu gudunmawa ta musamman domin ganin aikin ya cimma nasara. A nashi jawabin gwamnan jihar Kaduna nasul El-Rufa'i ya jaddada kudurin gwamnatinsa wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma domin ganin an samu zaman lafiya lafiya a kowane lungu da sako na faɗin jihar ya kuma ce nan ba da daɗewa ba manoma da ke waɗannan yankuna za su koma gidajensu domin ci gaba da ayyukansu gwamnan tare da shugaban rundunar sojin ƙasa sun yi zagaye na musamman na gani da ido inda ake gina barikin sojoji a zangon katab a ƙarshe kuwa ya ce wannan shiri na operation harbin kunama shine irinsa na biyu da aka taɓa ƙaddamarwa bayan wanda aka yi a jihar zamfara a watan da ya gabata wanda yake kakkaɓe duk wasu masu ayyukan ta'addanci da ke kawo cikas ga harkokin tsaro a faɗin ƙasar nan. Ƙarshen rahoton kenan.